GM GM GM GM everybody. am assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da safiya da fatan mun tashi lafiya. Oh, ah, the fucking man. I akwai updates da zai taimaki mutane. Ina son ka tsaya ka saurari bidiyo nan daga farko har ƙarshe idan ka saurara insha Allah zai amfane ka. Am already mutane suna ta gani na da green. Any moment ina ta bidiyo akai. Za su gane menene nake fari. Sannan kuma da akwai updates akan Mimi talking. na baku ka san ba zai yiwu ka siya project ka siya abubuwa ka je baka escorting nasu ba definitely sai kana escorting project abin da yake faruwa a kasuwar cryptocurrency shine abu ne wanda yake mai mutukar abin da zai fa mutane farin ciki more especially mutane nan kawai kana magana kana magana mimi token mimi token zai suna magana ai da ka samu utility token yanzu an daina irin wannan abin bros man mimi token su ne za su ba mutane kuɗi What's the end ina nufin ka tsaya Allah ya sa mu gani daga nan zuwa farko har ƙarshe i think ina tsammanin na yi recording in pre ina da na yi recording in wannan karan ne zuwa za mu samu <clears throat> idan kuma Danny Tron ya gama lancin din project wani project da ya sabo zai zama mana 17 <clears throat> ka zama early before kabinan irin wa'annan update za a da dauka na baku ba update na wasa ba bros man ina zuwa ba da update ne ko based on my own so before mu shiga cikin wannan akwai update guda biyu zan baka number one hash one kar ka kuskure ka sai da gidanku saboda ka ganna ta zuzuta abu ko cin wannan ka sai I'm not a financial advisor ka je ka sai da wani kadara ko ka aro kuɗi ka zo ka sa su a cryptocurrency always do your own research so zan zo muku bayani akan tokens din da za su ba wa mutane kuɗi insha Allah guda biyar kacal na yi recording din guda goma sha biyar a tim ko in ce a makaranta na BTH Academy so in part mun bude recession na makaranta shine update namu na farko na biyun shine yana da tsayi zan yi shi akan mimi talking mun bude recession din mu na makaranta wanda yake ganin zai saboda so tari sai mun fara karatu ake zuwa ake ta samu na a comment section ko a me yasa ba abin ba haka yake ba idan mun kusan gab da mu gama karatu muke fara session muna gamawa kuma sannan mun gama daukar ɗalibai sai mu dora da wani karatu so bros ka zama a cikin 50 users ko kuma 40 users ko kuma ce ah, mutanen da ake ɗauka a ciki eh, idan kana da bukatar ka registration ga namba nan a profile dina za ka dauka ko namba na mai S 08069 9170 don Allah kada ka kira ni ko Jos kai magana akan wannan abin insha Allah matsaka ta in kuma a ah, online za ka yi nuni ka jira wani body ka like shi na ka jira kai manual research akwai bash ka je kai sacin za ga akwai video da ke in za ka biya ka biya kuma sannan za ka yi ba tare da kowa zai eh, enroll din ka ba zai enroll da kai shi so za mu bude za mu rufe registration insha Allah kamar 19 ko 17 ko 20 da wannan watan insha Allah so da haka in kana bukata ko to the moon ma'ana ka je kai registration to za mu tafi direct object jama'a ba wai ina goranta wa mutane ba mu ji mu dawo mu ji mu dawo ana yin abu ne ana yin ana shiri tun ranar abu ya zo so na yi recalling in project ɗin da zan baku na ce dog go to the moon na ce arsic na ce mundoch pops kuɗi kenan ondo na haɗa muku da baby dodge ko kuma ka cire ka sa uh, gmt kun ga sun zama ma shida ah mutane sun sace sai wani zai sace ce aina zan siya sai wani sace to shi mimi talking ko kuma in ce irin wannan show za mu samu mimi show lalle ka dinga bibiya ta daga yau 18 ga watan oktoba ka dinga bibiyar channel na mai suna ba shi trading hub a YouTube domin TikTok mahaukata ne idan muka fara jera bidiyo na knowledge muna soke a nan gurin za su fara reporting a ta end za su kulle account da farin irin wannan project din sai muna zuwa muna sacin muna ganin dalili muna karanta watan dalili ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza ga kuma logo ga kuma price ga exchange da ya kamata ka sai su are you good to go na tsammanin idan wa'annan project din insha Allah idan kawai su a ce kana da dala 200 kai dan yi wasa da dala 200 nan misali kai ne ka fi kwatar ci kenan kana da dala 200 sai kai dan yi wasa a cikin wa'annan project din Ondo Forbes Arsic Go to the Moon ko GMT ko kuma Baby Dodge sun zama shida kenan ko ko kuma su zama biyar so a da moment ina expecting idan kasuwar ta zo ta bullish muna expecting din idan denitron ya ci zaɓe tunda fesin muke zaɓe yanzu yanzu ne ake preparing are you ready bros ba sai an shiga ah wani zan kama wani ayya lokacin kai late waye yake fitowa ya baka irin wannan update ba gori nake maka ba ka san me nake faɗa ba za ka sani ba sai lokacin da wannan abin ya riga ya faru a ta mamaye za ka gani wannan bidiyon na ya riga ya wuce update ya wuce bros man to a yanzu ne muke firfiyarin wa'annan project ya kamata mu holding idan muka yi holding din wa'annan project din su za su ba mu kuɗi insha Allah so a project din na recording din a team guda goma sha shida ko sha biyar na bada guda shida sauran goma wa mu ne gabaki ɗaya sai mu gada matsayi saboda mu ne team members ko kuma kai ne vip members so abin da nake so ka gane a nan gurin shi ne za mu na yin escorting din wayannan project din day by day na nufin kusan kullum a youtube za mu saki bidiyo kenan akan su a cikin guda biyar din nan za mu yi wannan yau ko gobe wannan mai wannan muna escorting din su up to the end insha Allah da suka yi 10x ko 15x to a da moment kuma zan iya bada shawarar cewa I'm not a financial advisor kasiyar I'm not a financial advisor holding only do your own research na nufin na game maka escort kai kuma yanzu kai ya kamata ka sani ida ka raba gida uku ko gida biyu ka dauka sau ɗaya ka bar kaso biyu ida ka raba kaso biyu ka dauka sau ah, kaso uku ka dauka sau biyu ida kuma ka sayar duka wannan naka ne amma sai da asset a lokacin da ake bullish ya zama bullshit ya zama bullshit ya zama ya zama in ce maka rubbish ka kuma in ce maka aikin banza so zaka iya sai da project din a dala ɗari biyar misali a dama mai sai ka zo kana da safin inda ka bai yana kai dala dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku so haka mi haka abin yake tafiya so abin da yake so mutane su fahimta a nan gurin kare ku zo ana ruɗa ku da wasu shirman update eh ka je mo mo mo jama'a idan muka shiga wannan time din duk wa'annan da suke dan wata uku wata hudu duk sai mun kwace kudin su ma a fico wato trading ma zone zone ne akwai zone ɗin da za a iya siyan assets na me na project kamar yanzu mimi talking din da za a zo a siya su ba mutane kuɗi a da moment kuma akwai lokacin da za a zo a siya wasu project a me a spot ko a picture ake yi yanzu dai already muna a me zone ne na debt dole a bawa dix kayan can duk wani dan eh ni ma ina yin picture mana come on kun manta ne ba abun da spot sport etc duk muna yin sa amma muna gaya mawa gaskiya akwai zone zone zone zone na trade ne yanzu a zone din da ake definitely in kana zuwa kana placing trade definitely ne ka tabbatar cewa kana da wasu project da kake expecting din idan an yi bullshit an yi bullish za su samu za su ba kuɗi to insha Allah za mu kirkiri wannan show din kawai show ne but up kawai man to man zamu na kekanin ya muka sai project ya za mu aje masa ya kamanci din suke aiki ya active din abin yake ta ya za mu din mutane up to 10x insha Allah muna samun ɗaya biyu suka 10x an gama da wannan show din insha Allah sai kuma mu dawo update akan abin da ya kamace mu are you ready za ku iya zuwa cikin channel dina mai bashi mai suna bashi trading half a cikin YouTube ku yi subscribe a nan ne nake iya saka bidiyo awa ɗaya awa biyu more zan iya saka bidiyo kowane iri ne a gurin amma a nan gurin ba za mu iya saka bidiyo wanda yake in an yi knowledge ana yin educated din mutane a dama mai za ka ga tiktok sun suna reporting din kun san ba nan ne account din na farko ba last two years ago to one years and like wata biyar na buɗe account an sha goge sai an kai irin 10k 20k a goge account so insha Allah za mu yi wannan show din so are you ready good to go bash try to have sign